فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعابدين سيمك امس ادعرسا muka kawar masa da abin da ya same shi na ciwo muka ba shi abin da ya rasa na iyalansa da 'ya'yansa muka ba shi wasu kwatankwacinsu tare da su duk wannan mun yi masa ne saboda wata rahama daga wurinmu kuma domin wa'azi ga duk wani mai biyayya ga Allah da bauta domin ya yi haƙuri kamar yadda annabi ayyuba ya haƙuri